يحفظ بحديث عثمان بن عفان ويا ين كنشي ده حديث كان عفان وكان أو اولا في اليوم قال لاصحابه قلو وابا ان ياكلوا وقال عثمان لاصحابه انما صيد مصيب من عجلي tutu da shi ke nan mubin amma da kodaske da ya kudu bi hadisi wasu mana guna afara sau da kana yi na tsara da akwabihi lokacin da ice wa sabon kasar wasu da dama kwana cikin ma ba a yi hankula ko kuce amma ba zan ci ba an fara wasu ne saboda ni kwallo wasu mana li kane ina masu yi da min kajali shi isa ba zai ci ba amma ku na tare da shi ku ci kultu ba kaulu ba littu fi muhurimin zaman faida mai maliku ke cewa mai harama da hajji ne ya yanka nan fa adda a hoto ya kiya a hanyar ka yi farauta ka yi farauta ke na kudi A hukunta shi aka hukunta shi ɗauka ya biya yanzu wannan nama ya za a ya ci wani ya ci an zo da akuyar daji sai ya yanka ina harama daji to saboda kana yanzu da aka ce kayya kayya kayya yake ta nawa ce ta kaza sai ya tafi ya biya to yanzu ya ci ma akala billami ayakunu alaihi jaza'un asar am kimatu ma akala min lahami to kimar abin da yake daga wannan naman qala qala malik la kimata alaihi babu kima akan ba wannan nama da yake wala jaza fi lahamihi wa innama lahamuhu jifatun ghayra bakij ya ci mai shi da mai aikin hawan da ya yanka nama ya biya biyan ya biya fansa to idan ya ci ba zai biya ba saboda mushe yankan mushe ba za a ci shi ma ba zai ci ba Ina harama da haji to duk abin da yanka mushi shi ne yan ba ake mushi ba hmm? shi ba a ce babu ba gaba kana tambaya kun ci ke na zai ba ka je ka duba ba yaya an dan ne ga da ƙarfin da ya baka duba ba baka duba ba dai ka fara tambaya tun ana karatu kana shi ga tambaya sai za ka gani ta karatun da yadda ka gani cewa haka ce mutum ne tun da kaka ma idan tsarafin da zai ciki za ka yi gani abin da aka ce me yake da suna na ƙaunar malik fi muhurin da ba sai sannan ba ta bukatar a fassara يجلسون سبع da فأدى جزاء ثم أكل من لحمه هذا الهم الصيد فيكون عليه جزاء آخر عن قيمة ثم أكل من لحمه شو أنا غزاني شو وإذا أنا كما كبر دعني ما أنا كلا في شوانا هوني قال إيه قال مالك لا قيمة عليه kuma ya biyu. Wala da wala a fi lahamihi su ya kace zuwa ce, ba ka tsara hankalin ba kuma ga shi ba ba ka tsaro kenan dan don ba ka yi wa innama lahamuhu jifa ghayru zakiy haka ba abu da ake magana ba yankan mai harama mushe ne ba yanka aka yi ba saboda yanka ba shari'a abun da ya saba shirya ka Allah shai. fa innama akala hina akala minhu lahamu maitatu wa ma la yahillu ya ci abin da bai halatta su ba su cin nan akwai wani rikicin ko kuma an danna zane to duk kullum abu ya maka biyo shi a hankali a hankali a hankali da ta sama gani wannan ma babu wani abin tambaya mu ba ban gaya nan eh shi da ishe ka kana mali da ya kudu bi hadisi usman bin affan da ya kudu da shi ah, ga hadisin zuwa ban din gashi nan ba hadisin usman gashi nan shi na man من تو الله سبحانه وتعالى هنا قال لأصحابه yace tsoro ba ba a yin kula ko kwace ni ba kan shi ba kuma da zai amfani da wani wannan matsala ba yake da ita ba matsala hukumar da aka ina da kamar ka kai ma ba ka don haka ba da ce idan aka yi farauta ko saboda kai aka farauta ko ba saboda kai ba wannan farauta ba ce cikin nawa kai ga wani eh a nuna zuwa hmm. eh, za ta kan rama mana ana an tafa kawo wannan ana magana aikin hajji a ɗauko maganar kasuwa kuwa akwai haka ne da aka ce fi buhurin ba hafa ido daga tashi kuma ma wata kuma da gaba ta fi duka da nuyin mu jahidin dai fi buhurin da ba hafa ido au arsala halbuhu au barahu ala tsayin me ka wanda baya aikin hajji ina da da macen kifafin ga ya ja ka aka yi aka yi sabbin gari da ka wuntula ka ta wani nam eh eh ba a yi gaban shi wancan aka yi masa aka yi shi an sai yi wancan ɗin shi aka shi mawara ce ba a dai ga wasu ma mai ake ce bai yi aiki da wani shi wani ya ta yanka ko shi abu dai wani dai ya yanka shi kenan wani ya farauta wani ya yanka ce wala ne da ya yanka shi kenan kayya kayya aka ce ya biya sai ya biya mutum ya isa ya biya ya fi samun hasa ce yanka shi ne sai halatta yanka wani ana cin mushi ai ba cin mushi kuma mutum ya cin mushi akwai jiya da aka kai wanda cin mushi bai jiya kaza ya ba fa hukuncin ba an san hukuncin ana baka misali da abin da baka san shi ba ai yanzu in aka ɗauko misalin wannan sakin rai ai ba za a faɗi hukuncin duk abin da ke da alaƙa da shi ba in an ce za a kawo hukuncin da to shafi goma kuma ba zai gaba ba amma maganan da aka koyan kan ko sau da kadan aka ce ka kaza kaza ai mushe shi ka mushe dama kaza din ba ta mushe kata kata ba ta mushe in ka ci to me za a yi maka a sun mushe wanda ke mushe ana masa bulala ana masa bulala ba ba ka ce ba ba a ce masa kaza ba wata kaza da za a yi masa ko ya yi mushe ya ce a kenan Eh, Itu kainan dia dia kawai dia dia da kwata kwata ba a rarra shi don mushe. Mushe shi mushe bai da wani kiman da za a ba shi za a kwanta. Kamar yadda aka san mushe mushe. Kamar zai da tsayi. Ya fita ne ko rihin fitan shi. Hmm? Hmm? Eh. Aka eh, haka ai kamar su ga wani aiki ne ba yana zanen gida nan idan ka bai cikin harama ba a cikin cikin masu harama ya fa wando ya fa wando yana da iyali yana tarawa da iyali to me za hana shi dan shi ta ya yi hora ya zama ya fita ya yi ma har da ake to kaga lokacin nan bai cikin harama yana cikin hukuncin halal